Yohanna suna goma sha biyar Ni ne itacen inabi na uba na kuwa shi ne manomin, kowane reshe a cikina da baya ba da ’ya'ya sai ya yanke shi, kowane reshe mai yin ’ya'ya kuwa yakan ƙara gyara shi domin ya ƙara aihuwa. Ko yanzu ma, kuna da sabta, saboda maganar da na faɗa muku, ku zauna a cikina, ni kuma a cikinku. kamar yadda reshen itacen inabi ba ya iya ba da ’ya'ya da kansa, sai ko ya kasance haɗe da itacen inabi, haka kuma ba za ku iya ba, sai kun kasance haɗe da ni, ni ne itacen inabi, ku kuwa rasan, wanda ya zauna a cikina, ne kuma a cikinsa, shi ne mai yin yaya da yawa, gama in ba tare da ni ba, ba za ku iya yin komai ba. duk wanda bai zauna a cikina ba, yana kama da reshen da aka jefar da shi ya bushe, mutane sukan tattara irinsu ne, su jefa a wuta, a kone su, in kun zauna a cikina, magana ta kuma ta zauna a cikinku, za ku roki duk abin da kuke so, za a kuwa yi muku, ku aifar da halin rayuwa mai kyau, wadda za a nuna cewa ku almajirena ne, kamar itacen da ya haifi ’ya'ya masu kyau. gama wannan ne yake ɗaukaka Ubana, kamar yadda Uba ya kaunace ni, haka ne ma ina kaunarku, to, ku zauna a cikin kaunar da nake nuna muku, ni na bi umarnan Ubana, na kuma zauna a cikin kaunarsa, haka ku kuma, in kun bi umarnaina, za ku zauna a cikin kaunata. Na gaya muku haka domin farin cikina ya kasance a cikinku, farin cikinku. kuma ya zama cikakke. Umarnina shi ne, ku kaunaci juna kamar yadda na kaunace ku, ba kauna da tafi wannan, wato, mutum ya ba da ransa saboda abokansa, ku abokaina ne, in kun yi abin da na ce ku yi, ba zan kara ce da ku bayi kuma ba, don bawa bai san abin da mai gidansa yake yi ba, amma ina ce da ku abokai, gama na gaya muku, dukan abin da na ji. daga wurin Ubana, ba ku kuka zaɓe ni ba, ni ne na zaɓe ku, na kuma sa ku ku je ku aifar da alayen rayuwa mai kyau, kamar itace mai aifar da ’ya'ya, alayen da za su dawoma, sa'an nan Uba zai ba ku dukan abin da kuka roka a cikin sunana, umarnin da na ba ku shi ne, ku kaunaci juna, idan dai duniya ta ki ku. ku sani cewa taki ni ne kafin taki ku, da ku na duniya ne, da duniya ta so abinta, amma saboda ku ba na duniya ba ne, na kuma zaɓe ku daga duniya, shi ya sa duniya take kinku. Ku tuna da abin da na faɗa muku cewa, bawa baya fin mai gidansa, in sun sananta mini, kuma za su sananta muku, da sun yi biyaya da maganata, da za su yi biyaya da taku, kuma. za su yi muku dukan waɗannan ne saboda sunana, don ba su san wanda ya aiko ni ba, da ba domin na zo na yi musu magana ba, da ba su da zunubi, amma yanzu kam ba su da wata hujja a kan zunubinsu, wanda ya ki ni, ya ki Ubana ma, na yi ayyuka da yawa a cikinsu, waɗanda ba wanda ya taɓa yi, da a ce ban yi ayyukan nan ba, da ba su da zunubi. amma yanzu sun ga abin da na yi, amma duk da haka sun ki ni, sun kuma ki Ubana. Wannan ya faru ne kuwa, domin a cika maganar da take a rubuce a koyarwarsu cewa, sun ki ni ba dalili. Zan sa mai taimako ya zo a wurinku daga wurin Uba, shi ne ruhu na gaskiya, mai fitowa daga wurin Uba, shi ne zai yi shaida a kaina, kuma shaidu ne, domin tun farko kuna tare da ni.